Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanne. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu 'yan Nijar ke halartar rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da ya haɗa tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman na jam'iyyar Adair canji ta 'yan hamayya da tsohon ministan cikin gida Bazum Muhammad na PNDS tarayya mai mulki. a yin gudanar da yakin neman zaɓe kowanne daga cikin 'yan takarar biyu ya yi kirarin lashe zaben da zai fayyace wanda zai gaji shugaba isu muhammadu bayan da ya shafe shekara goma akan karagar mulki wakilin muryar amurka a yamai sulaimu muni barma ya yi komana da ƙarin bayani kimanin 'yan Nijar miliyan bakwai da dubu arba'in da shida da suka rijistar zaɓe ne ake sa ran za su fito a wunin yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu domin zaben mutumin da zai shugabanci kasar ta Nijar a tsawon shekaru biyar masu zuwa a tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki tsohon ministan cikin gida bazu Muhammad da ɗan takarar 'yan adawa wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman. Ruhunan zaɓe akalla 25,978 ne aka yi tanadi a dukkan faɗin ƙasar waɗanda kuma ke buɗe kofofinsu a karfe 8 na safe su rufe a karfe 7 na yamma agogon Nijar da Najeriya. an da ya gudanar da yakin zaɓe cikin zazzafan yanayi abinda ke fayyace yadda bangarorin ke ɗaukan wannan zaɓe da muhimmanci bayan zagaya yankuna takwas na ƙasar ta nijar ɗan takarar jam'iyyar rdr canji ta 'yan hamayya muhammad usman ya jaddada cewa yana da ƙwarin gwiwar shi zai yi nasara a wannan fafatawa idan an yi hisabi a ƙasashe na duniya gaba ɗaya Niger wanda muke so wai ita ce koma baya a cikin kasashe na duniya. Jama'a yanzu sai mu bari Allah mu ci gaba da zamantowa koma bayan kasashe na duniya. Haba sako na ƙarshe shine mu fuskanci wannan zaben cikin lami lafiya kuma tare da adalci kuma tare da baiwa wanda ya ci haƙƙinsa wanda bai ci kuma a ba shi haƙuri ni na yi imani da yadda kuka yunkura a wancan karo babu shakka sa bi izinin tana tare da mu to sai dai shi ma dan takarar pnds tarayya mai mulki bazum muhammad ya yi ikilalin doke abokin karawarsa a wannan zabe a bisa la'akari da yadda yake samun goyon baya daga manyan jam'iyyun siyasar da suka taka rawar gani a zagayen farko an ji shi babu shakka muna basa hanyar nasara shine kuma ya sa ko ina in shiga shurare su suna zancen fitina mai fitina kun san baya nasara. Za mu kasa su rana ashirin da ɗaya na wannan watan. Oh, zamna lafiya. Wanda kuma ya ce yarda ba ya hito mu gane shi nan Za mu kasa su cikin guriu saba babu sata babu toge ƙarƙashin kallon da duka mutane wanda za su zo daga waje. domin su bi wannan zaɓen kuma su lura da yadda aka gudanar da shi. Dubban jami'an sa ido daga ciki da wajen kasar ta Nijar ne ke shirin zagaye sassan kasar don ganewa idanuwansu abubuwan da za su wakana a tsawon wunin na yau Lahadi yayin da hukumar zaɓe ta ƙasa Seni ke cewa ta kammala shiri tsaf don ganin komai ya gudana cikin kyaukyawan yanayi sannan ta gargaɗi 'yan ƙasar ta nijar su guji aikata abubuwan da za su janyo fitina bayan la'akari da take-taken wasu daga cikin magoya bayan 'yan takarar biyu Muhammad Usman mai shekaru 71 a duniya masani ne da ya karanci ilimin kididdiga ya kuma shugabanci kasar ta Nijar daga 1998 zuwa 1996 yayin da Bazum Muhammad mai shekaru 61 da haihuwa ya karanci ilimin falsafa. sau biyu yana rike mukamin ministan harkokin waje a baya bayan nan ya rike mukamin ministan cikin gida na tsawon shekaru uku kafin ya ajiye aiki da nufin tunkarar babban zaben shekarar 2020 da 2021 a zagayen farko na ranar 27 ga watan disamba bazin muhammad ya zo na ɗaya daga cikin 'yan takara 30 da suka fafata inda ya sami kashi 39 da 'yanka daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada sai muhammad usman wanda ya zo na biyu da kashi 16 da 'yanka dukkan 'yan takarar biyu sun fito ne daga yankin zandar sule Mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a can birnin Kwanni kuma Haruna Mamman Bako ya jiyo mana ta bakin kaɗan daga cikin mazauna jihar dangane da fatansu game da wannan zaɓe na yau. Ani suna na Mamman Sani Gado. Ina fatan wanga zaɓe da zai kamawa shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Allah ya zaɓa mana shugaba na gari mai tausayin talaka. na dai Hamma Idrisa. ina fata Allah ya ba mu shugaba na gari ina so wanda zai hudda mu cikin talaukin da hotaran da muke ciki kwantara wajen shekara goma sha nawa da kwantara muna fata mu samu president wanda zai shaye muna hawaye fata na kenan noma brahman saini to abin wata wata na guda ne Allah ya sa mu yi wannan al'amari cikin kwanciyar hankali to mu dai fatan mu dai Allah ya sa a yi zaben ga lahiya kare lahiya wasu 'yan Nijar kenan da ke bayyana ra'ayinsu game da zaben na yau. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai miki dole Kasuwa a kai kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu To masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole wanda shirin a yau yana nan kasuwar 'yan doya ta garin Tagina a yankin karamar hukumar Rafi ta jihar Nejan Najeriya. A kuma kai tsaye yanzu haka muna tare da sarkin 'yan doya ranka yadda sunanka. Ne mai suna Ayuba Auta sarkin doya na garin Tagina. To a sarkin 'yan doya wani bayani za ka yi mana game da matsayin doya yanzu kasancewa cewar idan an duba jihar neja mana ɗaya daga cikin jihohin najeriya da suka yi fice wajen samar da doya yanzu ya matsayin doya take an samu cin gaba sosai a cikin kasuwannin mu mun samu karin bayani mun samu cin gaba sosai don daraja doya ta yi daraja kuma masaya akwai masaya mun samu cin gaba kwarai da gaske yanzu kamar wannan tarin doyan da nake gani a gabana kamar nawa ake sai da shi yanzu wannan doya za ta kai kimanin dubu arba'in Na'am, kaman kwaya nawa ne a nan? A kwaya ɗari ne. Kwaya ɗari wato ƙwarya kenan. Ƙwaryan doya kenan. Na'am, dubu arba'in. Na'am. To kafin wannan lokacin zuwa 'yan kwanakin baya da suka wuce nawa ake sai da kamar wannan ƙwarya ɗin? So kwanan baya ana samun ta kamar dubu talatin ko talatin ba wani abu. Na'am. Eh, yanzu an samu cin gaba sosai kwarai da gaske. Na'am, to me yasa ta ƙara kuɗi? Eh don samun cin gaba da muka samu. An samu masaya sun shigo kasuwa. An samu kare cin gaba domin an samu cin gaban kasa. To yanzu muna kakar doya ne ko ko wani yanayi muke yanzu? Eh, yanzu muna cikin kakar doya ne. Amma yanzu kai ne sarkin 'yan doyan nan kamar wani bayani za ka yi mana game da ita doya kanta wani yanayi take? doya tana da yanayin da muke ganin ta eh. za ta yi daraja kwarai da gaske. Eh, bayan darajan yanzu ai da ba a sayan masu fita da ita zuwa wasu wurare yanzu ana samu yanzu ana samu sosai har kasan waje ana zuwa da doya na'am kuma daga nan ta gina ake daga nan ta gina ake saya saboda haka mun samu kwarai da gaske mun samu karin abin ga samun haske sosai da cin gaba kuwa eh, mun gode sosai kasa mu ta samu cin gaba domin an samu masaya sun shigo kuma an samu masu fita da ita a kai ta wani kasa kamar lagos san ah, sokoto da abuja ana zuwa da ita eh, kuma ana samun cin gaba to bayan mun gama da magana da sarkin yan doya na nan kaso ta gina na samu shugaban dillalai wato masu shiga tsakanin mai saye da mai sayarwa ko ranka yadda sunanka sunana abubakar bako ta gina na abubakar bako ta gina to wani bayani za ka yi mana ta bangaren kuku dillalai akwai wani haske da za ka kara game da farashi ko cinikin da ake yanzu to mu a matsayin mu na dillalai mu masu sasantawa ne wadda yake mukan shiga tsakanin mai kaya da mai saye mu tabbatar da cewa mai saye ya dan samu rangwame yadda in ya je shi ma ya dan samu yadda zai dawo kuma ta wannan muna samun ci gaba sosai eh. amma wani lokaci dillalai ko ana dan korafi don ana ga kamar kuna hana ruwa gudu wajen ciniki me za ka ce eh mu dillalai ba ma hana ruwa gudu domin menene dillali duk yadda ya kai in ya koma wajen mai saye mai kaya zai ga laihin shi in ya dawo wajen mai kaya mai saye zai ga laihin shi dai yana tsakiya ne yana kokarin ya ga ya sasanta yanda za a samu kamar manya-manyan masu saye na sari su ne kuke shiga tsakani ke eh yanzu kamar yan ashafa mm. shine muke shiga tsakanin su da mai gona menene dan ashafa kenan dan ashafa kaman wanda yake idan mai gona ya ɗauko shi zai sayi hannun shi sannan shi kuma falke zai sayi hannun wannan da ya saya hannunmu hawa biyu ne. To ba dama mutum ya je kai tsaye gona ya sayi koko dole sai kun shiga tsakanin nan. Eh abin da ya sa ba halin mutum ya je gona saboda wani bi idan ka ce za ka yi ciniki da mai gona kana iya samun riski ka sai kayan da yake na sata ne. Kama doyan ana samun na sata? Eh, ana samun na sata. Kamar mine ne babban matsalar ku? Yanzu matsalar mu gaskiya kasuwan ga mun samu ci gaba. Mun samu baki ta bangare ta sashe sashen Sokoto kebi jigawa suleja eh, lagos duka dai masayan duk suna nan to wanda yake yanzu matsalan babban abin da ke damun mu ba mu da runhuna muna neman bonus ta taimaka muna da taimuna runhuna ga yanar cikin rana muke goni amma wannan shagunan duk ba na gwamnati bane a shagunan nan ba na gwamnati bane amma na ga ana tara doya ga ya can tari na gani eh wace muna can albarkaci ne na mai wannan wurin asibiti ne to shine ya dasa wannan itacen shi yasa muka tambaye shi ya ce ba matsala mu ci gaba da can arziki wa kai sai ka zo yi eh, to malam sunanka sunana alhaji abubakar na'am ka zo sayan doya ne ka riga ka sayi ko za ka sayi na saya kuma ina ne ina saya to kaman kai sari kake ka tafi wata ƙasa da shi ko sai nake ina zuwa wata jiha da shi na'am ina kake zuwa da shi ina zuwa lagos kai da kanka kake tafiya tafiya na nake tafiya na'am to yanzu ya kuke sai yanzu a farashin wurin ku akwai sauki koko dai akwai bukata a dan ƙara saukowa eh farashi gaskiya yanzu ya karu bisa ga kwanaki don yanzu farashin doya ya karu ka san ita duk kasuwar da ake yi ta duniya yanzu idan aka ce maka lokacin wata ya kai biyan albashi to Eh, za ka ga kaya suna hauhawa ko wani iri ne saboda haka shi saduwa ta kara farashi amma kwanaki ta samu dan ragewa kuɗi amma yanzu kuma ta tashi ta daga hawa kamar kai ne. kwariya ah, nawa ka sayi yanzu to ni kamar ni yanzu misali ina iya sayan kwariya talatin ko arba'in tafiya sai mu haɗa mai mota kamar wannan ta gaba na kai ka sayi koko ba ni na sayi ta ba eh, ga wanda ya sayi ta amma ina sa ran za ta kai dubu arba'in ko hamsin Eh. yanzu kai kamar nawa ne kake ganin sauƙin kwarya a wurinka da kuma tsadarta to yanzu wannan sauƙin ta yanzu dai a same ta dubu arba'in amma ga kwanaki za mu same ta ashirin da biyar talatin kenan kuna fita kenan ku Eh, in Allah ya soya da muna hita wata sa'a kuma ba mu hita abin sa'a ne mu eh. ku mine ne matsalar ku ku masu sayan doyar nan ku tafi da ita wani wuri ku sayar mu yanzu abin da ya zama matsala gare mu musamman hanyoyi mukan samu matsala a hanya ga mota ko ta lalace a yi kwanaki a hanya ba a kai ba mu abin da ya adaba muke nan sannan kuma ka san mu yan kasuwa muna neman gwamnati ta sa muna hannu dangane da sha'anin kasuwanci inda muke sa kayan mu runhuna don ita doya ba ta son rana tana son a samu wuri inda take jin sanyi take dan canjin li'ima li'ima ba abin da ke ta yawwa zahi ba zai lalata ta ba to ko da za ta yi wata ne wurin insha Allah ba kai ma mai ciniki ne to yi min magana a takaice sunanka sunana ya haya yaron malam na'am ka zo sayan doya na zo sayan doya ne wace kasa yanzu nuna mu tana can haka nawa ta nawa kasa na sai kwarya uku na dubu talatin da na dubu saba'in da ta dubu arba'in da biyar biyar amma me yasa farashin ya bambanta kuma duk kwarya kwarya ne eh zai bambanta saboda wata kwaryan babba ne ba wata kuma karama ce akwai ta dubu ɗari da hamsin ma akwai ta dubu ɗari da ashirin ma yawwa saboda haka ka ji dalilin bambanci to babban makasudi yanzu ni zan kara neman taimako daga gwamnati muna fatan wannan kasuwa ta mu ta ta gina muna roƙon gwamnati ta neman mana guri wanda za a yi mana kasuwa wurin da kasuwancin mu zai fili sabili da doya da ake sayarwa nan rafi lokal gamma duk inda ka sani ko beji ba ta fi mu doya ba amma ba mu da kasuwa a nan ta gina muna roƙon gwamnati ta neman mana guri ta kuma ba mu dama da za a shirya kasuwa a ci gaba da kasuwanci a nan ta gina kamar yadda ake yi a ko'ina. Eh, me ya sunan ki? Umma. Umma. Eh. Kin zo sayan doya ne? Eh. Na'am, kamar wacce za ki sayi yanzu? Zan ci. Wannan wannan bage-bage ba? Wannan bage-bagen to nawa kika saya ba su sayar ba? To da takwas na saye. Ba su sayar ba. Suka ce maki sai nawa? Suka ce mun she dubu daya. sai kuma ke dubu ɗayan ya muke yawa ke ban da dubu ɗaya yanzu me kike so su yi maki yanzu a su raga mu su raga ban wuce kai ina waye ce zai waye mai sai da malam sunanka musa kabitu to kai ta sayi 800 ya baka sai da mata ba ni na ce ta kara ni ma a kai na wurin tahi haka dan kai ma ka sara ne zaka sai eh ni ma zan samu wani abu na'am yanzu kamar nawa kake ganin zaka da mata ya ce ta bani dubu da ita ta ce kuma ya mata yawa na'am ya mata yawa eh yanzu kamar in ta dan kara zaka bari in ta kara zan da mata dole he dubun dai a in ta kara zan da mata in ta ban 900 zan da mata na'am kai kin ya ce in kin dan kara kamar 900 zai da baki sai 900 din ya ba mun nan mana ya taimaka na'am muna fata dai Allah sasanta ku. To daga bisani dai bayan korafin da muka samu daga jama'a musamman su 'yan kasuwar doya na bukatar rumfa a wannan kasuwa a fatuwa ta zo daidai da zama domin kicikus muka yi karo da wani daga cikin shugabanni a ita wannan karamar hukumar da farko suna da kuma matsayi a karamar hukumar. Sunana Ibrahim Salisu ni ne kansila da nake representing nan ta Gina Ward a karamar hukumar a fita Local Government. yanzu gashi mun yi karo da kai a kasuwar doya kuma cikin korafin su 'yan kasuwa sun nuna suna bukatar rumfa me za ka ce game da wannan korafi wannan korafi insha Allah muna kokari da zaran abubuwa su zama daidai insha Allah za mu wannan ayyuka jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi Reverend Father John Rakeni Ni fada ne da ke aiki a lardin Maiduguri, ina kuma aiki a jami'a ta Maiduguri. To, ina so in kira ga babban murya musamman ga 'yan kasa duka da musulmai da Krista musamman mu malama addini bisa ga yanayin da kasar mu ta samu kanta a ciki yadda abubuwa suka tabarbare. To, sau da yawa muka nuna yatsu, ana gunaguni, akan zagi shugabanni. amma fiye da komai ina so inda zai yiwu kuma ya dace mu juyo gun ubangiji allah mu nemi fuskar sa domin ba abin da ya fi karfin ubangiji allah wayansu abubuwan nan ba za mu iya mu magance su mu da kanmu ba amma da taimakon ubangiji allah za mu yi nasara saboda haka ina kira da babban murya musamman ga mu shugabannin addini da fasoci, da limamai ya dace ya kuma kamata mu dukuba mu yi jagoranci na sahihi mu kuma dage mu nace da addu'a domin ubangiji Allah ya kawas mana da matsaloli da kuma abubuwa da muna fuskanta amma fiye da komai domin ya ba shugabanninmu hikima da basira yadda za su iya su jagorance mu a hanya da ta dace inda za mu samu kwanciyar hankali salama da kuma walwala yadda kuma dukkan 'yan kasa za su iya su idar da ayyukansu ba tsoro ba firgita bari ubangiji allah ya tabbatar mana da wannan fata da kuma addu'a amin Majalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda ni Hauwa Umar zan ci gaba da gabatarwa. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da ke yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da take tattare da su da kuma hanyoyin bin matakan kariya. A yau za mu yi magana ne akan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun ciki ko kuma juna biyu domin kauda duk wata matsala da ka iya tasowa a lokacin da mace ta samu ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita shin akwai wani ma shirye-shirye na musamman da ya kamata iyaye su yi kafin samun ciki ko kuma juna biyu? To shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun juna biyu kamar shirye-shirye shiryen da mai gona ne zai yi kafin damina ta faɗi manoma sun san abin da nake nufi kafin damina ta faɗi mutum zai je ya gyara gonar shi ya share kaya ya cire duk tushiyar da ba a bukata a zagaye gona ya kasance ba a bar inda dabbobi za su shigo su yi banna ba idan an samu gatan wani lokaci hakan yi kaftu a gyare a labalin kasar kafin ruwan farko ya sauka a wanda yi wannan zaka ga insha Allah tare da addu'a idan aka samu damina mai kyau a ya Yabanya shi za ta fi kyau idan aka kwatanta ta da wanda bai ɗauki waɗannan matakai ba na gyara gona shi. To haka kuma ga samun juna biyu. Ya kamata ne duk lokacin da aka yi tunanin cewar za a iya samun juna biyu to akwai matakan da ya kamata a ɗauka. Wannan matakai sun haɗa da inda hali a samu likita a duba lafiyar ita wadda ake fatan za ta zama mahaifiya kwanan nan ko kuma dacin ta taɓa zuwa ma mahaifiyar ba wai haihuwar fari ba ne. Akan duba A tarihin lafiyarta ko tana da wasu cututtuka wanda za su iya zama matsala ga samun juna biyu ko za su iya sama ya kasance samun juna biyun zai zo da wahala ko kuma za su iya shafar jariri idan an samu juna biyu za a iya ba da shawara akan irin abincin da ya kamata ta ci saboda akwai abinci wanda ke mai gina jiki kwatankwacin yadda mai gona zai kai taki kafin ruwa ya sauka to haka abinci mai gina jiki yake da amfani akwai yanayin wasu abubuwan kuma da za a iya ba da shawara a rage ci misali ko a rage sha a wasu al'adu za ka ga misali mata suna shan taba suna shan giya ko kuma suna cin goro ko kuma wani abu da yake da sinadarai da dama abin da ya shafi irin su kafin da sauransu waɗannan sinadarai an tabbatar da cewar suna iya sa samun juna biyun ya zo da wahala ko kuma idan an samu juna biyun suna iya ƙara hatsarin bari ko kuma ya kasance shi jaririn nan ba shi da cikakkiyar lafiya to idan aka je asibiti za a iya wa mutum bayani kan irin waɗannan abubuwa na cewar ya da buƙatar a rabu da shi kamar abin da ya shafi nauyi akan samu matan da misali jikinsu nauyinsu ya gaza za a iya ba su shawarar su ci abinci da irin tsarin yadda za su ci abinci yadda za su dan ƙara dan nauyin da ake bukata kafin samun juna biyu akwai wanda kuma su kuma nauyin ne ya musu yawa wanda idan nauyin ya su yawa yana da matsaloli da dama yana iya kawo a samu matsala ma na jinkiri wurin samun juna biyun ko kuma an samu juna biyun a samu matsala wadda za ta iya shafar uwar ko kuma ta shafi jariran ko kuma ta shafi duka biyu kafin samun juna biyun nan ana iya ba su shawara akan abin da ya kamata na yadda za ta rage nauyi da kuma irin cikan da ya kamata ta rage akwai wanda suna da al'adu na shaye-shayen magunguna abin da a turanci wasu ke kira supplement to supplement nan a cikinsu akwai waɗanda suna da sinadaran da za su iya cutar da jariri a ah, misali kamar irin su sinadaran vitamin a da d da e da k idan suka yawa za su iya cutar da jaririn nan a lokacin da aka samu juna biyu sannan akwai waɗanda kuma ana buƙatar su saboda rashin su yana iya cutar da shi jaririn kamar misali sinadarin da ake cewa folic acid kamar shi folic acid nan wasu ƙasashe sun sa shi a cikin fulawa ta yin biredi a yadda mafi yawancin al'ummar su dai za su iya samun isasshe ko maza ko mata kafin lokacin da za ta samu juna biyun nan kenan jikinta dama yana da isasshe a inda babu irin waɗannan matakai kamar irin ƙasashenmu to da buƙatar a asibiti za a ba ta shawara irin ganyayen da za ta ci da abubuwan da za ta ci wanda zai bunƙasa shi wannan sinadari na folic acid a jikinta wanda zai taimaka wurin kare jariri daga samun matsala musamman matsalar da ta shafi laka ah, saboda haka akwai abubuwa da dama da ake dubawa musamman ma da kace ya kamata ma ita mace a duba lafiyarta kowane irin cuta ne idan an ga tana da shi za a bata shawaran kada ta ɗauki ciki a lokacin ko kuma a bata shawarwarin da ya kamata da kuma hanyoyin da ya kamata ta bi kafin ta samu ciki to akwai cututtuka da dama misali a waɗanda kwayoyin cuta ke haddasawa akwai cutar da ake cewa rubella to kaga kamar ita rubella dinnan mutum zai same ta ba tare da ma ya san ya same ta ba ko kuma ya dan ji dan masassara ta wuni daya da yan kuraje da basu ta da hankali ba to amma idan uwa tana da wannan idan ta samu juna biyu ana jin tsoron cewar zai iya kawo matsala sosai ko dai ta barin jaririn ko kuma ta haife shi da matsaloli da dama kamar wadda take da hawan jini na tsawon lokaci da bukatar a taimaka a kwantar da jinin nan ya zama ya kai yadda ake bukata kafin ta samu juna biyu saboda shi juna biyun nan yana iya lalata harkar tabbatar da shi jinin ya zama yadda ake so ko kuma idan ya tsanani yana iya shafa shi kan shi jariri kamar wadda take da ciwon suga da bukatar a tabbatar cewar sugan nan an samu daidaito na ɗan tsawon lokaci kafin ta samu juna biyu saboda idan ya kasance sugan nan an samu matsala to yana iya shafa jaririn banda ita kan eh, akan kanta da zai iya mata illa akwai cututtuka da dama misali irin na makoko abinda ake cewa thyroid kenan idan yana da wasu cututtuka da za a iya sa uwar akan magani to idan ya kasance akwai wannan matsala na ɗaya yana iya hana ta ta samu juna biyun ko kuma ta samu juna biyun amma ya shafi shi jaririn saboda haka cututtukan suna da dama ainin akwai waɗanda ana iya gado a wanda muka fi sani wanda ya kamata a ba iyaye shawarwari akai misali cutar sikila za a iya faɗa musu za a iya yi musu abin da ake cewa counseling wato shawarwari akan matakan da za su iya ɗauka saboda yiwuwar samun ɗame wannan cuta saboda ka akwai cututtuka da dama da za a iya ɗaukar matakai a kansu kafin samun juna biyu. to likita ka yi bayanin cewa akwai wani sinadarin na folic acid wanda ana bukata wadda ake hasashen za ta zama uwa ta kasance tana da shi a jiki ka yi ba da misali da wasu kasashen masu kan sa shi a fulawa na yin biredi dan da ya kasance kowa yana samun wannan wannan sinadarin to likita shin shi wannan sinadarin baya yin yawa ne a jiki a sinadari ne da yake ba zai yawa ba idan dai ta yadda yanayin ake cin abinci kuma idan ya yawa jiki yana fitar da shi ta fitsari sai kasance kenan ba zai taru ya taru wanda zai yawa da zai illa ba to likita ko menene ma yasa ake wannan shiri to abin da yasa ake wannan shiri saboda na daya a samu sauki wurin samun juna biyu na biyu a samu lafiyar uwa da kuma ta jaririn da ake fatan za a samu menene mahimmancin yin shirin ga yaro da ita kuma uwa mahimmancin shirin nan kamar mahimmancin kwatancin da na yi na mai gona ne wanda ya shirya yana fatan zai samu yabanya mai kyau kuma cikin sauki insha Allah. To likita kamar wasu irin matsaloli ne ma ka iya tasowa ko kuma za a iya fuskanta musamman ma idan ba a yi wannan shirye-shirye da tsare-tsare ba kafin a samu juna biyu. Matsalolin nan akasin rashin shirin ne misali akwai kamar yadda ne magana abin da ya shafi nauyi da wasu sinadarai a cikin abinci misali kamar misali wanda yake shan kofi da soda da sigari da wane ne akwai hatsarin zai iya samun yaro da yake da matsala idan aka samu yaro ɗaya da matsalar nan sai ga ya canza rayuwar gaba ɗaya shi wannan iyali saboda matsaloli ne da dama kamar misali rashin wancan sinadari na folic acid da muka yi magana wanda yake iya taimakawa wurin kare samun matsala talaka idan aka samu matsalar nan talaka sai ka ga abu ne da zai iya tabarbara rayuwar yaron nan banda irin wahalar halin da za su yi na asibiti a je a yi aiki a ce za a toshe nan kafa ba ta aiki baki ba sa iya rike kashi ba sa iya rike fitsari matsaloli ne da dama wanda an tabbatar da wannan yana iya yin rigakafi kaga kenan aka kauce masa insha Allah za a samu maslaha a dai kan wannan sinadari na folic acid shin idan uwa ta kasance tana da shi tun kafin ta haifi yaro shin shi ma yaron idan ya fito sai an ci gaba da bashi ko kuma wanda ya samu yana cikin ciki ya wadatar to za ki ga idan bayan an samu juna biyun ma za mu yi wannan maganar nan gaba a wurin awon ciki ciki ana sa uwa akan shi wannan magani na wannan sinadari na folic acid yana taimakawa jariri wurin girma a wannan lokacin baya kare jariri saboda an riga an gama yin duk jiki to amma yana taimakawa saboda a lokacin ake eh, yin kwayoyin halitta da suke kara girma saboda haka lokacin da take sha jariri zai samu wannan folic acid sannan bayan ta haihu ana iya ci gaba saboda wala Allah tana buƙatar jinin ta ya dan yi sama to za a bata wasu magunguna na ƙarin jini kuma za a bata shawarar ta ci gaba da shi shi wannan sinadari ah, saboda ka sinadari ne da ake amfani da shi ko da bayan haihuwar ta masha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka kasance da kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye da ke Abuja. To a madadin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar sai kuma likita da muka kasance tare da shi nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan